to ka je ka shirya masaukin ka, to da me kenan zaka shirya wannan masaukin ka kama sayan ashana kana tarawa kenan wanda zaka kunna itatuwan da za a babbaka ka da shi a jahannama ko kuwa sayan itatuwa Allah shi kare mu ya za a yi mutum ya shirya masaukin sa a wuta jahannama wa zai iya bada wannan amsa babu shi babu wanda zai bada wannan amsa ya mutum zai yi ya shirya masaukin sa a wutan jahannama tunda ba shi ne dai zai wa kansa azaba ba ko zahiri umarni ne annabi ke yi amma a ɓoye ba umarni ba ne hani ne annabi yake yi ba za ka iya shirya wa kanka masauki a jahannama ba face ta ayyuka wato al'imamu imamu ya ce laisa ah, annahu ma'murun idza zaba an taba li nafsihi maq'adan minan nar ba wai ana nufin idan mutum yayi wa annabi ƙarya shikenan ya je ta kokarin shirya yadda zai zauna a wuta ba walakinnahu idza kazzaba alaihi sai dai idan mutum yayi wa annabi ƙarya abinda annabi yake nufi in kayi masa ƙarya a lokacin da kake ƙaryan nan ya tabawwa umqadahu minan nar ƙaryan nan da kake yi kamar kana shiryawa kanka masauki ne a wuta abinda manzon Allah yake nufi kenan in kai masa ƙarya to kamar kana kamar gini ne wato ya kwatanta maka yadda a ce za ka yi wa kanka gini a duniya to yin ƙarya gare shi kamar kai ne kake gina masaukinka a wutan jahannama sai ya kawo shi a siffa ta umarni a tsari na larabci hani ne ya zo da siffa ta umarni wanda al'imamul bagawi a cikin sharh sunna a mujallal na 6 ya 542 yace fasna ma shi ita. Ka yi abin da kaso ce malamai sun samu fahimta kamar kashi uku a kai. malamai sun yi fahimta kamar kashi uku akan wannan magana ta manzon Allah in ba ka da kunya kai abin da ka so kai abin da ga dama ce fihi ta'wil na farko ma'anahu ma'anal khabar kar ka ɗauki wannan magana a matsayin umarni ka ɗauke shi a matsayin labari kar ka ɗauke shi a matsayin umarni ne annabi yake yi fahimtar farko kenan da malaman sunna suka yi ma wannan magana ta manzon Allah kai abin da kaga dama in baka da kunya to kar ka ɗauke shi a matsayin kai abin da kaga dama ka ɗauke shi a matsayin labari wato wanda ba shi da kunya to yana yin abin da ya ga dama kaga ka dauko shi kenan a matsayin siffa ta labari ba na umarni ba wa in kana lafzuhu lafzul amri ko da shike lafazin ya zo a lafazin umarni ah, amma za ka dauke shi ne a matsayin lafazi na labari sai ce ka annahu ya ƙulu kamar annabi yana cewa ne iza lam yamna ukal haya'u idan kunya bata iya hana ka aikata sharri ba fa'alta ma shi ita to zaka wayi gari kana aikata abin da kaga dama mimma tad'uka ilaihi nafsaka eh, nafsuka abin da ranka ya riya maka sai ka aikata min al inda ake cewa inna nafsa bi su'i illa eh, ma rahima rabbi wato rai yakan umarci mutum da aikata sharri to dama in baka da kunya shi shikenan duk abin da ranka ya raya maka sai ka aikata fahimtar farko kenan malamai suna daukan wannan magana ta manzon Allah a matsayin labari ba umarni ba wato annabi yana bada labarin yadda halin dan adam yake ne idan mutum ba shi da kunya to halinsa shine zaka taras yana aikata duk abin da ya ga dama ma'ana na biyu yace fahimtar malaman sunna game da wannan magana ta manzon Allah ta tabbata akan ma'anar alwa'id cewa tsawatarwa ne Allah yake eh, annabi yake yi wato isna ma ita fa inna Allah mujazika fahimta ta biyu kenan annabi ya ce in baka da kunya to ka je kai abin da kaga dama malamai sun ɗauki maganar a matsayin umarni din na'am haka annabi yake nufi ka je kai abin da kaga dama amma me yasa annabi ya faɗa ya faɗe shi ne a matsayin tsawatarwa wato ka je ka abin da ka ga dama amma ka kwanda sanin fa Allah zai saka maka kaga magana ta yi ma'ana je kai abin da ka ga dama amma fa ka tabbatar da abin da ka yi nan akwai sakayya a kansa a ranar tashin kiyama fahimta ta uku malaman sunna suka ce abin da manzon Allah yake nufi da kai abin da kaga dama shine an tanzura ila ma turidu an taf'alahu wato duk sa'ilin da zaka aikata wani abu to ka ɗauki kunya ta zama ita ce sikelinka na gane alkhairi da sharri kamar yanda Allah ya bar kunya ta zama sikeli na gane abu mai kyau da kuma abu mara kyau kafin zuwan annabi Muhammad ga larabawa kunya ta zama ita ce sikeli da dan adam yake amfani da ita ya gane wannan abu yana da kyau ko wannan bai da kyau fahimta ta uku kenan ta malaman sunna shine abin da manzon Allah yake faɗa da cewa yana daga cikin ragowar ilimin annabawa na farko an tanzur ila ma turidu an taf'alahu in zaka aikata abu sai ka dubi wannan abun fa in kana zalika mimma la yustahya minhu idan wannan abin da zaka aikata ba a jin kunyan aikata shi fa'alhu to kaje ka aikata shi ba matsala abin da manzon Allah yake nufi kenan ka ɗauki kunya ta zama ita ce sikelin ka na gane alkhairi da sharri ina so in yi kaza to ka zauna ka yi tunani shin wannan abin da kake so ka yi yana daga cikin abin da ɗan adam ke kunya a ce ya aikata ko kuwa a'a misali zina in kana son ka yi zina sai ka ɗauki wannan ah, tunani ka auna a kan sikeli na kunya shin mutane na jin kunya a ga sun yi zina ko ko a'a idan mutane suna jin kunya a ga sun yi zina to ashe kunya wannan zina abu ne mara kyau wato kenan kunya ta zama ita ce sikelin ka na gane alhairi da kuma sharri wa in kana mimma yustahya minhu fada'hu idan kuwa wannan abin da zaka aikata hankalinka ya nuna maka cewa mutane suna jin kunya aikata shi to ka bar shi babu shakka wannan abin ba shi da kyau akwai wani misali kuma da ibn daqiq al-id ya bayar shekarunsa 753 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa a sharhul arba'in nawawiyya shafi na 109 ya ɗauko wani hadisi hadisin al-mughira <clears throat> bin shu'ba daga cikin sahabban manzon Allah al-mughira bin shu'ba ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba al-khamra falyushaqqis al-khanazir wanda duk ya iya sayar da giya to ya je ya yi fawon aladu kawai in ji manzon Allah wanda ya iya sayar da giya to ya je ya yi fawon aladu shi manzon Allah zai bada umarni haka na'am ya taho a lafazi na umarni tsari ne na larabci amma kuma ba abin ba hakan annabi yake nufi ba wato tsawatarwa ce na ibnu kekil idi yake cewa lam yakun fi hadha fi haza ba wai da annabi ya faɗi wannan maganar ibahatu tashkisul khanazir ba wai annabi yana nufin halal ne mutum yayi fawon aladu ba sai dai manzon Allah ya faɗi haka ne saboda tsawatarwa ga mai wato sayar da giya har in zaka iya sayar da giya to don me baka zama abin nan mahauci mai fawon aladu sai ka hada da su duk da shike hadisin ma ba da inganci ka duba da'ifu sunan abi daud hadisi na 3489 da silsilatu da'ifa hadisi na 4566 wannan fahimta uku kenan da malaman sunna suka yi game da cewar annabi ka aikata abin da ka ga dama akwai alhafizul aini da ya sharhin sahihul bukhari umdatul qari a mujallar na goma shafi na 88 ya kara da wasu fahimta guda biyu ya ce fahimta ta hudu ita ce malamai suna cewa abin da annabi yake nufi la yamna'ukal haya'u min fi'ilil khair kada ka bari kunya ta hana ka aikata alkhairi kada ka bari kunya ta hana ka aikata alkhairi akwai hujjoji da yawa ah, insha Allah babu mamaki gaba mu kawo kan wannan matsala da zamu dauko ta ɗaya bayan ɗaya fahimta ta biyar malamai suna cewa abinda annabi yake nufi da kai abin da ga dama ala tariqin mubalaga fi zammi wato annabi yana tsananta tsawatarwa ne in mutum ya tsananta tsawatarwa to sai ya kawo lafazi mai tsanani wato manzon Allah yana tsawatar mana game da matsala ta kunya mu rike ta da kyau shine yake nuna cewa in ma har ba za ka yi kunya to je kai abin da ka ga dama kamar wato tsawatarwa ne mai tsanani kamar uba in zai tsawatar ma ɗansa yakan kawo lafazi mai tsanantawa to haka manzon Allah ya amfani da wannan lafazi saboda ya tsananta tsawatarwa ga al'ummarsa wato tarkukal haya a'azamu mimma taf'aluhu da ka bar kunya to barin kunyan da kai hadarinsa ya fi girma akan ma laifin da ka aikata ashe asarar kunya ta fi dukkan zunubin da dan adam yake iya aikatawa wato da za ka samu mazinaci asara da ya yi suna da yawa ba ita kadai zinar ce asaran ba kafin mutum ya kai ga zina yana asarar kunya da fatan ku gane sannan ya yi zinan kaga an samu asara kan asara to shi ne abin da manzon Allah yake nufi a fahimtar malamai fahimta ta biyar wanda ya kai ga yin zina to ya kamata ya yi tunani asarar da ya yi ta kunya girmanta ya fi zunubin zinan da ya samu saboda wannan kunyar ita ce gimshiki na imanin mutum ah, alhaya min al’iman in ji annabi muhammad kunya yana daga rasa na imani har ma wata riwaya manzon Allah yake cewa wato da kunya da imani a haɗe suke don haka idan mutum har ya aikata abin da za a ce masa mara kunya to asarar da ya yi na kunya girmanta ya fi zunubin da ya aikata Allah shi kare mu wannan ya malamin nan shekul islam ya ɗauko wannan magana ya kawo mana ita a matsayin misali daga cikin ilimin da annabawa suka bari wanda kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka samu mutumin kwarai burinsa shine a ce ya taras da irin waɗannan ilimi ya same su in ya riko da su sai ya gama da duniya lafiya kaga wannan abu da muka karanta kunya kamar da manzon Allah ya bayani tana daga cikin abin da mutane suka dogara da ita a zamanin farko kuma suka tsira a duniya kuma har zuwa kiyama eh, Allah madaukakin sarki ya bamu kyakkyawar fahimta anan zan takaita duk da shike bamu kawo gaban karatu ba ai hakuri in Allah ya kai mu wani mako kuma sai mu dora Allah shi gafarta mana kuskure da auku kuma Allah ba mu ladan abin da muka faɗa daidai akwai tambayoyi masu dangantaka da abin da na faɗa zai yi kyau a yi haƙuri don Allah inda tambaya a rubuta na tambaya ta farko yake cewa marin ya yi bayani dangane da ahalin fita da farkon karatu shi menene matsayin ah, abin nan sai kitabi ne krista shin krista ne yanzu ahalul kitabi ne ko ba su ba ne. kirista na yanzu ahalul kitabi ne ko ba su ba ne, bai shafi karatun da muka yi ba duk da yake na yi magana akan ahalul kitab ban yi magana akan akwai su ko babu su ba karanta mana tambaya ta Allahu a'lamu bihim Allah ya fi sanin makomar kowane wanda ya rayuwa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amarinsa yana wajen Allah Allah ya san yadda zai yi hukunci gare shi wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah buta taguta kuma Allah ya tabbatar mana cewa baya yin azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu yin azaba ga wata al'umma sai mun aika mata manzo yana daga sharadi na yin azaba ya zamanto sakon Allah ya iso ga wata al'umma idan sakon Allah bai iso ga wannan al'umman ba Allah bai mata azaba don haka a ranar tashin kiyama akwai waɗanda za a musu jarabawa yana daga cikin karatun da muke a wannan littafin akwai sa insha Allah za mu kawo kai amma ka'ida ce Allah bai yin azaba ga wata al'umma sai sako ya iso gare ta in sako bai iso gare ta ba ba azaba a kanta amma akwai jarabawa a kanta a filin hisabi Allah zai mata jarabawa in ta ci ta tafi aljanna in ta fadi ta wuce wuta a yanci malam game da bayanin da kai akan valentine ina matsayin wanda ya tura text message ko email da ke dauke da information akan rana ta 14 ga watan fabrairu lallai ya taimaka akan yaduwar abin da ba shi da asali a musulunci don haka yana da laifi domin yana kokarin raya al'adar wata jama'a kada ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamatar su a duniya ai a lahira daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamatar su a lahira akwai mutumin da ya yi ƙoƙarin shigo da al'adar wasu mutane cikin musulmai wanda ya yi ƙoƙarin ya raya wata al'ada ta kafirai yana son ya raya wannan al'adar cikin musulmai wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ya fi tsanansu a ranar tashin kiyama. valentine ba al'ada ce ta musulunci ba al'ada ce ta kafirai wanda ya yi ƙoƙarin raya ta yana ƙoƙarin shigo da al'adar wata al'umma cikin musulmai don haka yana cikin mutanen da Allah ya hitsa nasu a ranar tashin kiyama kai tsaye wannan magana ce ta annabi Muhammad hadisin yana sahihul bukhari na'am yace ya matsayin kunya ga ma'aurata ma'ana miji da mata akwai kunya yana da bayanin sa sosai shi yasa dazu na takaita magana nake cewa ba mamaki gaba mu kawo gabar da za mu yi cikakken magana akan kunya akwai kunya mai kyau akwai kunya mara kyau kunyar da a dunkule kunyar da za ta hana ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata ko abin da annabi ya ce ka aikata wannan kunyar haramun ce kunyar da za ta sa ka ka bar zunubi wannan kunyar wajibi ne don haka mu gane akwai kunya mai kyau akwai mara kyau Ah, kunya tsakanin miji da mata magana ce da ya ta a dunkule babu mamaki ko yana nufin a samu kunya ta sashin tsiraici in yana nufin haka wannan kunyan ba ta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa halal ne ma'aura su ga al'auran juna namiji ya ga al'auran matarsa mata ta ga al'auran mijinta haramun ne su yi tsiraici yana daga cikin ka'idar aure ma ya kai ga jima'i da ita na haka in ya ce kunya a wannan mahalli wannan guri kunya haramun ne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 من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم a shi wani malami ya zauna ya tsara maka ka rika yin ya gafaru ya gafaru sau dubu ɗari bayan sallar asubahi shekul islam ya ce dukkan wani wurdi wanda bai fito daga bakin annabi muhammad ba wasu zikirin gairi shar'iin a sunanta wa mutane wani zikiri wanda bai inganta ba a shari'a fahaza mimma yunha anhu wannan yana cikin abin da aka yi hannun gare shi ba daidai ba ne mutum ya yi watsi da zikirin manzon Allah ya koma yana ɗauko zikirin da wasu malamai suka tsara wannan kuskure ne sannan na ƙasa darajar annabi Muhammad ne. Shekul Islam ya ce wa ma haza fashin adiyyati shari'iyya wal azkari shari'iyyati gayatul matalib sahiha in kana da wata bukata a duniya kana da wata bukata ta kiyama to kana cimma wannan bukata in ka riƙe zikirin annabi muhammad abu na hudu wanda ya kamata mu kiyaye idan baka samu damar yin zikirin nan a bayan sunnar asubahi ba ta yi wuka makara, wasu malamai suna cewa babu laifi don kariya shi domin hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 747 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man nama an hizbin aw shay'in minhu fa qara'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl kana da wata ibada da kake yi na karatun ƙur'ani a cikin dare ka ɗauka ma kanka a kowane dare kana yin wurdi wato kana karanta misali ihu guda ko ihu biyu ana nan sai wata rana wannan damar ta ce maka baka samu damar yi ba manzon Allah ya ce to sai ka yi a bayan sallar asubahi kafin dai sallar azahar Allah zai rubuta maka lada kamar ka yi shi ne a cikin dare yadda ka saba shi ne al nawawi a sharhin wannan hadisin ka duba sharhin nawawi a mujallar shida juz'i na shida shafi na ita cewa haza dalilin ala istihbab al-muhafazati ala wannan dalili ne da yake nuna ya kamata a yi kokari a kiyaye wurdi in an ce wurdi mutum ya duba wa kansa wata ibada da zai riƙa yi matuƙar wannan ibada zai kula da ita sannan kuma bata saba ƙa'ida na riko da sunna ba babu laifi a kai idan mutum ya ɗiba wa kansa wani sashi na ƙur'ani da zai iya da zai rika karantawa wannan damar ta kubuce masa al'imamun nawawi ya ce wa inna ha idan ta takuba idan ta kubuce masa zai iya biya shine malamai suke cewa babu laifi don mutum ya biya wannan nau'i na zikiri wanda ya kubuce masa bai samu damar yi ba kiyasi da wannan hadisi da duba mawsu'atu fatawa mu'afira a mujallar na hudu shafi na 457 abu na biyar da ya kamata mu kiyaye shine kada mu ƙetare adadin zikiri da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata dukkan wani zikiri da manzon Allah ya ce mu yi ya faɗi adadinsa to dangwaninta karka yadda ka wuce wannan adadi ka tsaya ma adadin nan da manzon Allah ya faɗa misali annabi sallallahu alaihi wa a farkon karatun mu din mun ce ya karantar da mu'azu dan jabal ya ce masa ya rika cewa allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzon Allah ya faɗa masa ya faɗi wannan addu'a sau ɗaya ya ce masa bai maimaita ba kai ka ɗauki wannan kai ta maimaitawa kuskure ne waye faɗi wannan malaman sunna ka duba bakar bin abdullah abu zai littafin sa tafsihu du'a shafi na 338 yace wa ya ta'ayyanu al-iktisaru ala hadhihi al-a'dad adadin da annabi ya bayyana a kowane zikiri tilas ne mutum ya takaita a kansa idan manzon Allah yace wannan zikirin za a yi sau uku to kar ka wuce uku in manzon Allah yace a yi sau bakwai to kar ka yi gwaninta ka wuce bakwai idan manzon Allah ya ce a yi sau goma domin Allah ka tsaya a goma in an ce ɗari ne to ka je ɗari idan annabi ya ce babu laifi in an ƙara to sai ka wuce iya inda ka so amma matuƙar manzon Allah bai faɗi haka ba ka tsaya ba adadin da manzon Allah ya bayyana me yasa bakar bin abdullahi ya ce wa inna lama kana li takhsisiha wajhun idan ya kasance muna da damar mu yi ƙari to me ya dalilin da ya sa manzon Allah ya bayyana adadin da za a yi kun ga ashe babu hikima kenan da dai musulmi yana da damar yayi zikirin nan iyayen da ya ga dama da manzon Allah bai ce a yi zuwa adadi kaza ba tunda manzon Allah ya ce ga adadin da za a yi kun ga ashe akwai hikima sai ka tsaya akan wannan adadi yace inna sifatan kamali tawbifin muslim li jami'i hadhihi al-azkar ala nafsihi tarafayn nahar abinda aka hiso a musulmi shi ne ya samu siffa ta kamala ta sashin zikiri wannan siffar ita ce ta hadisai ko ko nau'ukan zikiri waɗanda suka inganta bayan sallar asubahi ko bayan sallar asar ka riƙe su baki ɗaya ka yi su wannan shi ya to duk abin da manzon Allah yake a yi shi a bayan sallar asubahi kafin rana ta fito kayi wannan shine siffa ta kamala ka zama kenan cikakken musulmi ne koyi da sunnar annabi muhammad sai ya ce amma ba tilas bane wa tahsilu wazifatul wurdi bi ba'dha wannan umarni da manzon Allah ya yi na cewa a kula da zikiri idan ka yi wani sashi ka bar wani sashi kana samun lada ba tilas bane sai ka tattaro duka abin da manzon Allah ya ce a yi din fa idza baqa waqtul muslim idan lokacin musulmi ya kuntata babu mamaki ba ka da lokaci domin mutane sun bambanta ta sashen lokuta wani yana da lokaci da zai iya zama bayan sallar asubahi in ma za a kai a zahar ne wani kuma ba shi da lokacin idan lokaci ya kuntata gare ka malamin ya ce falyaftanin min hama ta lahu sai mutum ya wadatu da abin da ya sauwaka wa ammal amma a ce musulmi baki ɗaya nau'ukan zikirin nan Eh, wa'amma amma ihmalu li jami'iha a ce yayi sakaci ya yi watsi da duka nau'ukan zikiri da ake yi a bayan sallar asubahi fa huwa tafritun wannan wani sakaci ne mai girman gaske bai kamata a ce an same shi tattare da musulmi ba haka nan al'imam imam shaukani ya faɗa a cikin littafin sa tuhfatu zakirin ka duba shafi na ɗari da ashirin da biyar yace babu laifi idan mutum ya yi ƙari akan adadi wanda manzon Allah ya ce a yi ƙari amma muddin za ka yi ƙari ɗin to kuma kada a samu akwai canfi a ƙarin naka misali idan manzon Allah ya ce a yi wannan zikiri sau ɗari amma kuma babu laifi don an wuce ɗari kamar misali daga cikin nau'ukan zikirin da ake yi da safe ɗin akwai la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yayi sau goma to babu wanda yake samun daraja fiye da tashi sai wanda yayi fiye da nashi a wata riwaya manzon Allah ce wanda yayi sau ɗari to babu mai samun daraja ka irin nashi sai wanda yayi fiye da nashi kun ga manzon Allah ya bada damar kenan zaka iya wuce goma za kuma ka iya wuce ɗari ɗin amma Muhammad bin Salih al-Usaimin sai ce akwai ka'ida an ba ka damar za ka wuce adadin da manzon Allah ya faɗa ɗin sai dai sharaɗi kada a samu canfi a adadin da ka ɗiba wa kanka misali sai ka ce to zan rika yin sau ɗari da goma sha ɗaya me yasa aka kawo wutiri a ciki me yasa aka samu sha ɗaya ya zama to ka ta'allaka da wannan adadi to nan ne kuskure yake shigowa ka duba ka tun babin maftuh a mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da shida sannan kuskure na shida koko abin da za kiyaye na shida shine kada mu yi nahila sai rana ta bullo idan mutum ya zauna yin zikiri na bayan safiya to ya tabbata rana ta bullo kafin ya yi nafila domin hadisi abdullahi bin umar wanda yake cikin sahihu targi hadisi na 468 abdullahi bin umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sallat subha thumma jalasa fi majlisihi wanda ya sallaci sallar asubahi sannan ya zauna a wajen da ya yi sallah ɗin bai tashi ba hatta tulkina salatu hatta tulkina salatu har dai aka kai ga lokacin da zai iya yin salla kun ga lokacin da aka halarta yin nafila kenan kenan lokacin rana ta bullo sai annabi ya ce to idan mutum yayi haka kana bi manzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatayn yana daidai da wanda yayi aikin haji da umara karbabbu ba ma wanda yayi aikin haji da umara da ba karba ba domin ba kowa yake tafiya aikin haji da umara kuma yake ibada ake karba ba Allah ya samu gane manzon Allah yake ka zauna a bayan sallar asubahi kana zikirin nan har dai rana ka bullo sannan ka yi nahila raka'a biyu kana samun daidai ladan wanda ya haji da umara akwai riwaya ta abu umamatul bahiri da kuma utubatu bin abdin ina cikin sahihu targhib hadisi na 469 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man salla salatas subhi wanda ya salla ta asbahi fi jama'atin a cikin jam'i sun masabata sannan ya zauna a wannan guri hatta yi sabbi halillahi subhata duha har da ya samu damar yin nafila ta walha nafila ta hantsi lokacin rana ta fito kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamir yana samun kwatankwacin ladan alhaji da mai umara tamman lahu hajjuhu wa umratuhu sai Allah yake yana samun cikakken ladan hajjinsa da umararsa don haka ana son kada ka yi nafila a bayan sallar asubahi din nan in ka zauna yin zikiri sai an tabbata rana ta kuma babu laifi don ka kara ma na nafilar taka ta kai raka'a hudu domin hadisin uku uh, batu bin amir wanda yake cikin irwa'ul galil uh, hadisi na 465 yana cikin sahihul jami'in sagir hadisi na 913 da kuma hadisi na 4339 hadisul qudusi Allah madaukaki yace ya ibn adam ya kai dan adam ikfini awwala naharika bi arba'i raka'atin aksika akhir yawmika ya kai dan adam ka isar min a farkon wuninka da yin raka'a hudu ya kai dan adam a farkon wuninka kai ne raka'a hudu ni kuma zai isar maka bukatunka a ƙarshen wuninka idan kai na filfil raka'a hudu a farkon wuni ba sai ka ce Allah yi min kariya ba ba sai ka ce Allah biya min bukatu ba Allah zai isar ma ka wannan hadisi ne wanda ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك abu na bakwai da ya kamata mu kiyaye shi ka tabbata siffar zikirinka ta dace da siffar zikirin annabi muhammad kafin ka samu ladan wannan zikirin dole sai siffar zikirinka ta dace da siffar zikirin annabi muhammad da kuma sahabbansa me yasa saboda manzon allah yake man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu na musulunci wanda da babu shi ana mayar masa abinsa ba shi samun lada a kai a ranar tashin kiyama jama'a mu kiyaye aikin banza aikin banza shine aikin da mutum bai da rabo a kansa a kiyama Allah ya san malamin garinku yana da ilimi Allah ya san malamin garinku yana da hankali duk da haka ya turo annabi Muhammad bai turo malamin ba tunda Allah ya turo annabi Muhammad da saƙo ya karantar da mu irin abin da Allah yake so babu wani malami da zai shar'anta wa mutane abin da ya saɓa shari'ar annabi Muhammad sannan kuma a samu lada a kansa a ranar tashin kiyama لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا lalle hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku dangane da ɗabi'un annabi Muhammad wa yake iya koyi da manzon Allah man kana haji ne wanda yake fatan ya samu ladan aikinsa a kiyama in kana son ka samu ladan aiki a kiyama to za ka yi koyi da manzon Allah domin shi ne kadai wanda in aka yi koyi da shi ake samun ladan a kiyama wanda yake tsoron haɗuwansa da Allah wanda yake yawan tuna Allah to wannan shi yake koyi da manzon Allah don haka jama'a in za mu yi zikiri mu tabbata siffar zikirin mu ta dace da siffar zikirin annabi Muhammad da kuma sahabbansa a cikin liqa'atul babil maftuh tambaya da aka masa ta 414 yace abbabi to fil azkari aw fi ghayriha min al ibadati zikiri addu'a ibada kowane nau'i ka'idar ita ce ma ja addihi sunnatu abinda sunnar manzon Allah ta kawo wannan ita ce ka'ida in za ka yi zikiri to yi kokari ka sani shin wa ya fara wannan zikiri annabi Muhammad ne ko wani idan za ka yi addu'a shin wa ya fara yin wannan addu'a in za ka yi ibada shin wa ya fara wannan addu'a yace fa ma ja bihi sunnatu fa huwa al abinda sunnar manzon Allah ta kawo shine gaskiya wa ma lam ta'ti bihi sunnatu fa huwa bid'a abinda sunnar manzon Allah bata zo da shi ba to bid'a ne game da muhimmancin takaita zikiri akan siffan zikirin annabi Muhammad mu yi kokari mu nemi littafin al-i'tisam na al-imam Shatibi مجلد نفر كوشاكي لقريبي دا ستنه تصحيح الدعاء لتاسل بكر بن عبد الله أشاهي نتري لثلاثين دجار أو القول البليغ لتاسل محمود التويجري شاهي نتري لقوم شاترة البدع والنهي عنها لتاسل ابن وضاح أشاهي له دو ديك وقنا للتتفاي إن كادو ذاك ترد أنا شوا حرام لي مسلمي متنبيو سحق باكيدو ننزا سيذكري نتهي كون يمات don haka kowa yana zikirinsa ne shi kadai ka tabbata siffar zikirinka ta dace da yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك abu na takwas da ya kamata mu kula da shi game da zikiri shine motsa harshe mutane da yawa suna kuskure za ka ga mutum ya zauna yana zikiri ya yi gum to yana da kyau mu sani zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe baki daya da harshe da zuciya duk suna aiki a bambancin zikiri da tunani shi tunani aiki ne na zuciya shi kadai amma zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe don haka in ka zauna harshenka baya motsi kana yin zikiri tunani kawai kake yi abinda muhammad bin salih al usaymin ya yi ba tsawatarwa a kai a cikin tambayar da aka masa ta 727 a cikin nika'atun babil maftu ya ce la yusamma qawlan illa ma kana mantuqan bihi ba a cewa ka furta wata kalma sai fa in harshen ka ya motsa ah, wala nutqa illa bi tahriki shafatayn wal lisan ba a cewa ka furta kalma ko ka yi magana ka yi furuci sai idan harshenka ya yi motsi ka sun motsa don haka ka tabbata lokacin da ka zauna zikiri din nan harshenka yana motsi leɗen kama suna motsi to a wannan lokaci ne ake cewa ka yi zikiri shine ya dace da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda allah ya faɗa a suratul isra aya ta ɗari da goma wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila kada ka daga murya kana bayyana ibadarka kuma kada ka ɓoye ibadar taka in kana zikiri kada ka daga murya sannan kada ka yi shiru Allah ya ce baina zalika sabila sai ka riƙi hanya da take tsakanin biyu ɗinnan nan kai baka daga murya ba sannan kuma baka yi shiru ba wannan aya ta suratul isra nana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce unzila haza fi du'a Allah ya saukar da wannan aya ne kawai saboda bayani akan matsala ta addu'a a wanda hadisi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim kada ka daga murya idan kana addu'a kada ka daga murya idan kana zikiri kada ka kaskanta muryarka ya kai ka ga yin shuru ana son harshen kamar yadda Allah ya faɗa kuma a suratul a'raf aya ta hamsin da biyar ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku rika kiran ubangijin ku kuna masu tawali'u kuna ɓoye kiran kada ku ɗaga murya lalle Allah bai son masu ƙetare iyaka yana daga nau'i na ƙetare iyaka mutum ya ɗaga muryarsa yana zikiri ko yana addu'a ka duba fikhul adiya shafi na 79 tafsihud du'a shafi na ɗaya. da ma umdatul qari sharha na sahihul bukhari a mujallar na a mujallar na shida shafi na shida. malamai suka ce bid'a ce mutum ya daga muryarsa ta wajen addu'a ko zikirin Allah yana daga cikin abin da Allah ya hana innahu la yuhibbul mu'tadin al-i'tida'u fi du'a'i wa dhikr wuce iyaka da zikiri shine mutum ya daga murya shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin sama jumu'u fatawa a mujallar na goma sha biyar shafi na goma sha hudu sai da ya kirga fa'idodi guda goma waɗanda musulmi yake samu idan ya yi zikiri ƙasa ƙasa bai ɗaga murya ba fa'idodi guda goma daban-daban idan baka ɗaga murya ta wajen zikiri ko ta wajen addu'a kana samu fa'idodi guda goma ah, don haka malamai sun tsawatar matukar za ka yi zikiri ko za ka yi addu'a to ana son ka kaskanta muryarka sannan kuma kada ka ɓoye zikirin ko addu'an ta yadda harshen ka ba zai yi motsi ba bambancin tunani da zikiri ko addu'a shine motsa harshe wannan shine kashi na farko na darasi game da zikirin safe da kuma yamma abin da ya kamata mu sani shine ne akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta game da zikirin safe da na yamma kuma akasarin waɗannan littattafai ba su da kyau saboda an shigar da hadisai marasa inganci wasu kuma an shigar da bidiyo'i ne ma amma game da littattafai na zikiri waɗanda suka ƙunshi hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kamar al-azkar littafin al-imam nawawi akwai alkalin tsayyib littafin ibn eh, tayyiya shekul islam akwai alwajib tsayyib littafin ibn qayyim al-jawziya akwai tuhfatu zakirin littafin al-imam shaukani sai dai duk littafin da muka faɗa din nan hadisan da suka zo a cikin su hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa cikin ikon Allah malamai da suke ta hakikin littattafai a yanzu sukan nuna cewa wannan hadisi ya inganta ko su nuna cewa hadisin bai inganta ba ka yi ƙoƙarin riko da zikirin da aka tabbatar da cewa hadisinsa ya inganta a duk da shike akwai hadisai waɗanda kuma aka samu muhawara a tsakanin malamai na da da na yanzu akan ingancin nasu amma matukar mutum yana iya wannan ƙoƙari to zai samu dacewa da zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi mafi sauki shine mu nemi ɗan ƙaramin littafi wanda ake samunsa kusan a ko'ina yana da fassara na hausa yana da fassara na turanci littafin eh, alkahtani mai suna hisnul muslim wannan ɗan ƙaramin littafi malami ya yi iya ƙoƙarin tankaɗewa da raire hadisai waɗanda ba su inganta ba ya yi iya ƙoƙarinsa ba ni cewa littafi shi ma ɗari bisa ɗari ya inganta amma hakikatan wannan littafi ya ƙunshi hadisai ingantattu daga manzon Allah ana samun sa a ko'ina ko ba shi ma da tsada kana ma iya zuwa website da ake kira fatwaonline.com akwai littafin yana nan firi ana downloading ɗinsa ba sai ka biya ko kobo ba zikiri wanda ya inganta wanda ake yin sa da safe ta kuma waɗanda ake yin su da yamma ya kasu kashi biyu idan aka ce zikiri abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu akwai abin da ake kiransa zikiru sana'i akwai kuma abin da ake kira zikiru du'a zikiru sana'i shine zikiri wanda kake yi kawai don yabon Allah ba ka yi saboda gabatar da wata bukatar ka ga Allah madaukaki kana yi ne kawai don ibada don bautar Allah madaukaki wannan shi ake ce ma zikiru sana sannan akwai kashi na biyu wanda shine zikiru du'a wanda addu'a ne kamar za ka ga ana cewa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wannan sashin zikiru du'a kenan don haka waɗannan nau'ukan zikiri guda biyu abinda ake so da kai shine ka fara gabatar da zikiru sana'i kafin zikiru du'a wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ka gabatar da wata addu'a daga cikin addu'o'i da ake yi a bayan sallar asubahi yana da kyau ka fara gabatar da nau'in zikiri da ake kiransa zikirun sana abubuwa guda bakwai ne suka tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sashen zikirin du'a abubuwa guda goma sha hudu ne suka inganta in ka tattara su za ka samu abubuwa guda ishirin da daya sai inganta babu ko shakka daga bakin manzon Allah su ne zikirin safiya da kuma na yammaci idan ka fara gabatar da zikirin sana sannan sai ka zo ka gabatar da zikirin du'a na gaya muku karatun kashi biyu ne wannan shine kashi na farko kuma na gani tsarin da aka yi akwai lokacin tsayawa sai mu dakaita haka domin kwadaitar da mutane akan wannan ibada mai daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya mu lada akan abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure da yauku Allah ya saka ma waɗanda suka shirya wannan taro da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora akan abin da yake sunna ingantacciya na manzansa sallallahu alaihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته